alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu a yau za mu nuna muku yadda ake mai da google chrome dark mode shi dark mode amfaninsa wani ne za ka ga in yana da matsalar ido baya son kallon white screen ma'ana screen mai haske to yana so ya mai da shi black haka yadda zai dinga jin daɗin kallonsa yana yin chatting ko yana yin browsing kamar assignment ko ko labarai da sauransu. To abin da zai faru shine za ka zo ka yi je ka shiga Google Chrome ɗinka. Ka daga dama ka ɗauko shi misali ko wayarka ta zo da shi. To idan ka zo kamar haka sai ka zo ka danna wannan abu mai ɗugu-ɗugu guda ukun nan. Sai ka je ƙasa. Za ka ga ƙasan da aka sa desktop site. Za ka ga setting sai ka danna shi. Idan ka danna setting sai ka daɗa a ƙasa nan wajen sacin injin password payment da sauransu. Daidai ƙasan notification ɗin nan za ga an sa tim sai ka danna shi. Idan ka danna tim za ka gan shi ga, ga default systems ga kuma light. Wannan light ɗin shine wannan white background ɗin da kuke gani na kan waya. To ya za a yi mai da shi dark sai kawai ka danna wannan dark. Kana danna dark ba ku ga abin da zai faru. Gashi na ya dawo black za ku ga za ka iya karantawa. za ka shiga. To wannan shine Google Play Chrome, Google Chrome Dark Mode. Haka ake mai da Google Chrome Dark Mode. Yauwa idan yau kuka fara shigowa cikin wannan channel muna so ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa da za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo masu amfani akan kan wayarku ta Android. Mun gode, ni ne naku Tamim Tech Two.